yanzu da muke magana safiyar ranar asabar ce wadda ta daidai da sha takwas ga watan rabi'i nisani hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na da shekara dubu ɗaya da dari hudu da talatin da ɗaya daidai da uku ga watan mac shekara ta dubu biyu da goma to haka aka rubuta uku ga watan april shekara ta dubu biyu da goma wannan shine kasar na tara daga cikin jeren giyar karatuttukan littafi da kuma ainihin sharhi da muke wa alfatwal hamawiyyatul kubra ta shekul islam ahmad ibn abdul halim ibn taymiyyah al-harrani allah madaukakin sarki ya gafarta miki idan jama'a ba su manta ba dama wannan littafi yana sharhin ayoyi ne da ainihin wato hadisai ingantattu waɗanda suka zo dangane da bayani akan siffofin allah madaukakin sarki wanda dama asali abin da tambayar ta nema kenan ibnu taymiya yayi amma saboda gargadar da wannan matsala take ciki dole ibnu taymiya ya buƙatu zuwa ga gangaro da wasu maganganu na ainihin wato jahamawa da mu'attila da makamantansu domin yi musu raddi har ya rinka taɓo ulama'ul kalam da makamantansu a inda muka kwana inda ibnu taymiya yake magana akan cewa waɗannan masu ilmin kalam sun je sun aro ƙa'idoji daga ainihin wato malamai na ainihin wato hindawa waɗanda suke bin addini na ainihin wato budaizim da kuma ainihin aƙidoji waɗanda suke da alaƙa da al'amarin da ya shafi ainihin wato a falasifa da yahudawa da makamantansu wai sai suka zo suka fake da cewa ta hanyar haka ne za su bayyana ainihin wato shari'ar musulunci kuma su kare ta. to wannan yana da matukar ainihin wato hadari kwarai da gaske sai mala yake cewa la in kana ma yaquluhu haula al mutakallifuna al mutakallimuna idan har abin da waɗannan waɗanda suka tirsasa kansu domin su kallafa wa kansu abin da Allah bai kallafa musu ba al mutakallimuna waɗanda ainihin wato suke hujja ta hanyar ilmul kalam abin da suke cewa huwa na itiqadul wajib idan irin wannan aƙidar da suke faɗi ita ce aƙidar da take wajiba wato idan cewa kaɗai za a yi imani da Allah ne da siffofin Allah ta hanyar ainihin wato abin da hankali ya hukunta ba abin da nafsi ya ce ba idan abin da suke faɗi ɗin nan shine wajibi wa hum ma'a zalika uhilu fi ma'rifatihi ala mujarradi uqulihim tare da haka fa su hujjarsu da suke bayarwa suna bayarwa ne zuwa ga ainihin wato tsantsar hankalinsu wato abin da nake so ku gane wannan littafin yana daga cikin ainihin matsalolin da za ka bi wajen fahimta shi ibn taymiya yana bi yana cuɗa ƙa'idoji ne na salaf yana ainihin ɗibo kuma maganganun mutakallimu ne yana gurzar juna da su ina fata an gane abin da su mutakallimu na suke cewa shine za a san Allah da annabi ne kadai da siffofi da darajojin Allah ta hanyar hankali tsantsar hankali duk abin da suka faɗi in ka taɓa su sai su maka ihala shi ne yake magana akan uhilu sai su maka ihala sai su maka hujja da zannan tunanin hankalinsu to in yadda suke faɗi ɗin nan hanya ce wadda ita ce kaɗai wajiba wadda kaɗai za a bi a san Allah da ita وأن يدفعوا وأن يدفعوا بمقتضى قياس عقولهم ما دل عليه الكتاب والسنة نصا أو ظاهرا haka kuma su tunkuɗe abinda ƙur'ani da sunna suka ainihin wato yi nuni zuwa gare shi a nasance nassi ko kuma abin da yake zahiri ne ta hanyar kiyasin hankalinsu barin tsaya mana bayanin wannan wurin Abinda Malam yake cewa idan ya kasance wato ana sanin Allah ne ta hanyar hankali to babu bukata zuwa ga qur'ani da hadisi kenan kun fahimci maganar sannan kuma abin da qur'ani da hadisi suka faɗi na siffofin Allah idan ya zama za a yi amfani da ƙwaƙwalwa, eh a tura wannan abu da ya zo cikin ƙur'ani da hadisi to ya zama ma zuwan ƙur'ani da hadisi madadin ya zama alheri sai ya zama sharri kenan wal iyad billahi to amma fa su abin da suke cewa kenan ina son ku kiyaye abubuwan guda biyu abu na farko shine kadai ana sanin Allah ne ta hanyar hankali to malam zai zo ya ce to ayin ta haka ne abin da hankali na zai sani ya fahimta daban da abin da hankalinka zai sani ya fahimta yanzu kenan hanyoyin sanin Allah za zama mabambanta kun ga a ƙarƙashin haka za a iya komawa a aƙidoji mabambanta game da Allah kenan illa ta farko kenan to idan abin da suke faɗi ɗin nan shine daidai kuma shine wajibi to menene lazumin wannan ba a buƙatar qur'ani da hadisi kenan na ɗaya kenan na biyu dukkan wani abu da qur'ani da hadisi suka zo da shi game da siffofin Allah da sunayen Allah da martabobin Allah sai suka ce a yi amfani da ƙwaƙwalwa da ijtihadin tunani a ture waɗannan abubuwa a dasa akasinsu kenan yanzu zuwan qur'ani da hadisi ya zama matsala kenan za ku ji magana ta fito karar amma na yi marmagana fassara muku babin ne don kar ku ruɗe wajen fahimtar shi don haka bari mu sake ɗauko karatun mu wuce kai tsaye da fassara yake cewa la in kana ma yaquluhu haula al mutakallifuna al mutakallimuna idan har ya kasance waccan magana ko kuma abin da waɗancan malamai waɗanda suka matsa wa kansu suka shiga cikin harkar ilmul kalam idan ya kasance wannan irin aƙida da suke faɗi da hanyar da za a ƙudurce ta ita ce abar da take wajiba wa hum ma'a zalika uhilu fi ma'rifatihi ala mujarradi uqulihim tare da haka fa wajen sanin Allah da wajen sanin siffofin shi da darajojin Allah suna ainihin wato yi wa mutane hujja ne da tsantsar tunaninsu wa an yadfa'u bi muqtaba qiyasi uqulihim ma dalla alaihi alkitab wa sunna nassan aw zahiran sannan kuma su yi amfani da kiyasin hankulansu wajen ture abubuwan da ainihin wato ƙur'ani da sunna suka yi nuni zuwa gare shi ma ƙur'ani da sunna sun yi nuni zuwa ga wannan abu ne nassi ne ƙarara kama ar-rahmanu alal arshistawa nassi ne ƙarara ko kuma abu ne wanda yake zahiri kamar ne kamar ilaihi sa'adul kalimut tayyibu yanzu wannan ba nassi ne amma zahiri na nuna cewa Allah a sama yake tunda an ce gare shi kyawawan maganganu ke tafiya ayar da take cewa kuma ya daidaito akan al'arshi fa wannan nasi ce akan yana kan al'arshi to in ya zama kuma wajibi ne waɗannan irin abubuwan da ƙur'ani da sunna ke nuna a nassance ko a zahirance in ya zama wajibi ne a yi amfani da kiyasin hankali a ture waɗannan abubuwa to da sai a ce kenan laqad kana tarkun nasi bila kitabin wala sunnatin ahada lahum da kenan barin mutane ba tare da qur'ani ba ba tare da sunna ba ya fi zama shiriya gare su wa anfa ala hadha taqdir da kuma ya fi amfani a bisa wannan kaddarawa jama'a kun fahimci wannan wurin da kyau in ya zama qur'anin da sunna ba a buƙatar su kuma ma in sun zo dole ne a ture su to ashe rashin zuwan qur'ani da sunna a bisa wancan irin tunanin nasu fa to ya ma fi alheri kenan ya fi zama lafiya bal kana wujudul kitabi wa sunnati dararan mahdan fi asli dini da sai ya zama ma samuwar alqur'ani da sunna cutarwa ce ga tsantsar addini a asalin addinin da sai a bar mutane kowa ya fahimci addini da hankalin shi kenan sai ce fa inna haqiqatal amri domin yadda haƙiƙanin al'amarin yake alama ya quluhu haula da yadda waɗancan suke faɗi annakum yama asharal ibadi ya ku bayan Allah la tatlubuna ma'rifatallahi kar ma ku ainihin wato na sanin Allah wa ma yastahiquhu da dukkan darajojin da Allah madaukakin sarki ya cancanta mina sifati na siffofi nafiyan wa isbatan wajen kore siffofin da basu dace gare shi ba da wajen tabbatar da siffofin da suka dace gare shi kar ma ku ɓata lokacin ku ku nemi waɗannan abubuwa la kitabi alkitabi wala sunna ba a qur'ani ba ba a sunna ba wala min tariqi salafil umma ba kuma ta hanyar ainihin magabatan wannan al'umma ba walakin zuru antum sai dai ku dinnan ku tsaya ku nazari fama wajadtumuhu mustahiqqan lahu min al-asma'i was sifati fasifuhu bihi dukkan wasu sunaye da siffofi da kuka ga sun dace ga Allah a tunaninku to ku siffanta shi da shi sawa'an kana maujudan fil kitabi was sunna aw lam yakun ko akwai shi a qur'ani ko akwai shi a sunna ko babu wa ma lam tajiduhu mustahiqqan lahu fi uqulikum abinda a hankalinku ba ku ga ya dace da Allah ba salata sifuhu bihi ka ku siffanta shi da wannan abu shi ma kuma ko da an same shi a Qur'ani da Sunna haka aqida su take cewa ku duba tunda an ce kenan a ƙarƙashin tunanin su ba a buƙatar alƙur'ani da sunna ko malam ku wacce wutar eh menene zai biyo baya zai zama kenan a ƙarƙashin wannan ainihin aƙida ta su ba a buƙatar alƙur'ani ba a buƙatar sunna haka ne ko ba kuma a buƙatar fassara ta malaman farko jama kun fahimci wannan da kyau idan kun gane waɗannan al'amuran da kyau abin da muke ƙoƙari mu ce a nan kenan yanzu lazimin maganar su ya hukunta ne kada a ɓata lokaci wajen neman sanin Allah da siffofin shi da sunayen shi ta hanyar alƙur'ani da sunna ta ina za a neme su sai dai a neme su ta hanyar hankali abin duk da ya tabbata na sunan Allah da siffa Allah a cikin hankalinku ku siffanta shi abin da bai tabbata ba fa a cikin hankalinku kada ku siffanta shi da shi ko da ya tabbata Qur'ani da sunna domin Qur'ani da sunna su ne baya hankali kuma shine gaba wannan ita ce jimillar su jama'a kun fahimci maganar da kyau sai malam yake cewa sun summahum huna ha huna fariqani yace to anan kuma wajen amfani da hankalin isu isu din sun kasu kashi biyu aksaruhum yaquluna mafi yawancin su cewa suke malam tusbithu uqulukum famsuhu duk abin da hankalinku bai ainihin wato tabbatar da shi ba to ku kore wannan abu kun ji kashi na farko kenan duk abin da kuka gani ya zo game da siffofin Allah qur'ani ne ko sunna ko ijma'i matukar hankalinku bai ɗauka ba to ku kore shi misali idan hankalinku bai ɗauki a ce Allah a sama yake ba to ku ce Allah ba a sama yake ba idan hankalinku ya ɗauki cewa Allah na ko ina to ku tabbatar da shi ko da Ƙur'ani ya zo da saɓanin haka dan haka hankali ne gaba kun ji kashi na farko wanda su ne mafi yawanci a cikin masu amfani da hankalin wa minhum man yaqulu daga cikin su kuma akwai waɗanda ke cewa bal tawaqqafu fihi a'a kar ku kutsa ciki sai ku tsaya dukkan abin da hankalinku ya kasa fahimta shi to ku tsaya kar ku ce komai a kai duk abin da hankalinku ya kasa ɗauka kar ku ce komai a kai ku dakatar da shi wato hankali ne ma'auni in hankali ya ɗauka a ɗauka in hankali ya kasa ɗauka fa kada a kore shi aƙidar 'yan farko ita ce ne a kore tun da hankali bai ɗauka ba waɗannan kuma su suke cewa idan hankali bai ɗauka ba fa a yi tawakkufi a dakata wa ma fahu kiyasu uqulikum abinda kiyasin hankalinku ya kore allazi antum fihi mukhtalifuna wanda yake a cikin tunanin hankalin naku ma kuna da sabani mutaribuna kuna da kaduwa akai wannan yayi nan wannan yayi nan ikhtilafan akthar min jami'i ikhtilafin ala wajhi al-ardi sabanin da suke da shi ya fi duk wani sabani da ke duniyan nan su waɗannan akalaniyun masu amfani da hankali wajen siffanta Allah jama'a dukkan saɓani da kasan masu addinai suke da shi to bai kai ainihin wato yawan saɓanin da su suke da shi ba to abin da waɗannan suke cewa shine abin duk da ya zama kiyasin ku ya kore shi to shi kenan fansu hukuma sai ku kore shi wa ilaihi inda tanazo sannan kuma idan kuka ainihin wato yi saɓani to ainihin wato farji'u sai ku dawo zuwa ga wannan ainihin tunani na hankalin naku ina fata an gane sai malam yake cewa fa innahu alhaqqu alladhi ta'abbattukum bihi domin wannan ita ce gaskiya wadda ainihin wato na bautar da ku da ita wato a irin wannan tunanin nasu kenan wa ma kana mazkuran fil kitabi was sunna duk abin da ya zama an ambace shi a cikin alqur'ani da sunna ma yukhalifu qiyasakum hadha wanda ya saba wannan ƙiyasin naku au ko yusbitu ma lam tudrikhu uqulukum ko kuma ainihin wato abubuwan qur'ani da sunna suke tabbatar da abinda hankulanku bai riska ba ala tariqati aktharihim a bisa hanyar mafi yawancin su fa'lamu to ku sani anni ni ubangijinku amtahinukum bi tanzilihi to ina jarabta ku ne da ainihin saukar da shi la li ta'khudhu al-huda ba wai don ku dauki shari'a daga gare shi ba lakin li tajtahidu fi takhrijihi ala shawad al-lugha wa wahshi al-alfaz sai dai na saukar muku da shine ba dan ku dauki shari'a ba don ku yi iyakacin kokarin ku domin ne domin ainihin wato ku fitar da ma'anar shi a bisa ainihin ɗaiɗewar ma'ana ta ainihin harshen larabci da kuma ainihin bakin lafuzza waɗanda ba a saba jinsu ba wa gara'ibul kalami da kuma maganganu waɗanda suke ba gama garin maganganu ba ne wa an taskutu anhu sannan sai ku ja baki ku yi shiru mufawwiduna ilmahu ila Allah kuna masu fawwala sanin al'amarin zuwa ga Allah amma fa ma'anafi da dalalatihi ala shay'in min sifati tare da haka kuna masu kore abin da wannan nassoshi ke nunawa na siffofin Allah bana yace hadha haqiqatul amri ala ra'ayi ha'ula'il mutakallimina wannan shine hakikanin al'amarin da ra'ayin waɗancan masu ilmul kalam yake a kai, bari ki mana fassarar wannan karatun nan ma ibnu taymiya ya rinka ɗibo ka'idojin ne yana cuɗawa ya ne musu raddi tare da ainihin sakin maganganu na habaici a fakaice abin da yake cewa su abin da aqidar mutakallimuna take cewa shi ƙur'ani ne yasa kenan Allah ya saukar da shi a bisa waccan ƙa'ida? kun ga kamar dai da amfani kenan sai ce a abin da suke cewa ƙur'anin yana da amfani amma ba yadda ahli sunna ke fahimta ba amfanin shi shine ayoyin da suka sauka waɗanda suke magana game da siffofi to ku yi ƙoƙarin ta'awilin su ta hanyar amfani da wasu ƙa'idoji na lugal arabiya waɗanda ba a saba jin su ba da wasu lafuzza waɗanda baƙi ne ba haka salaf suka san su ba wannan ƙwazon da za ku yi to shine jarabawar da na saukan muku amfanin da za ku samu kenan na ladan ijtihadi na kun yi kokarin karkatar da ma'anar abin daga hakikanin shi zuwa ga ya koma inda ba nan aka dosa da shi ba za ku ji fassarar wannan magana yadda na fassara ta karara ta fito a yanzu din nan insha Allah malam ibnu taymiya ya ce wa hadhal kalam wannan magana a yadda na faɗe ta din nan daga gare su kuna ga kamar na kirkiri magana ne na faɗe ta zuwa gare su qad ra'aytuhu sarraha bi ma'anahu ta'ifatun minhum naga wasu daga cikin su mutakallimuna sun fito kararama sun faɗi ma'anar irin wannan maganar cewa amfanin alqur'ani da hadisi ba dan ai aiki da shi a yadda Allah ya saukar da shi ba Allah ya saukar da shi ne don jarabawa ku yi ƙwazon karkatar da ma'anar abin daga yadda yake zuwa ga saɓanin yadda yake amma asalin shari'a za ku yi amfani da hankalinku ne wajen gano ta tare da cewa hankalin naku na da saɓani kun ga kenan ashe waɗanda suka ɗaura gindin kawo saɓani a duniya su ne ɗan bidi'a domin ƙa'ida ta haɗa kai ita ce ne ni in saki ra'ayina da tunanina kai ma haka wancan ma haka wancan ma haka abi abu guda ɗaya kwatankwacin misali ƙa'ida ta tafiyar babur da mota da adoban hawa akan titi a ce duk wanda zai tafi wuri kaza ya bi dama wanda ke dawowa daga wannan wurin ya bi hagu yanzu an tsaya akan ka'ida guda ko wannan zai kiyaye mu daga karo da haɗura da abubuwan da ba a ji ba an gani ko idan aka ci jama'a kowa ya yi yadda ya ga dama me zai faru sanda wani yake tafiya ta dama wani yake dawowa ta hagu sai kuma wani ya ce zai dawo ta dama kun ga za a yi karo kenan ko wani kuma ya ce zai tafi ta hagu nan ma za a yi karo ko wani kuma sai ce zigzag zai rinka yi akan titin ya buga dama ya buga hagu shi kuma duk ya ruda tsarin ko bai ruda ba to idan har ana son al'ummar musulmi kansu ya haɗu ba cewa za a yi kowa ya rike da shi kowa ya tafi akan abin da yake a kai amma wai a dubi menene zai haɗe mu menene muka yadda da shi ai mun yadda da sallah ai mun yadda da zakka ai mun yadda da hajji to mu haɗu wurin waɗannan abubuwan sauran abubuwan da muka yi sabani kuma ni wa junan mu uzuri wannan ka'idar ita kanta taɓata ce kuma ba za ta aikatu ba ina muka gane ba za ta aikatu ba shine a ce da me yalo eh da me atarugu a'a da me yalo da me atarugu ina son ku kalli atarugu a yadda yake da me yalo a haɗu a turmi guda a kirɓa in aka kirɓa sai a ce kowa in ya tashi ya mulke nashi a fuskar shi idan mai attarugu ya yarda da wannan ka'idar dan ya shirya ya sai da yake fuskanta yajin attarugu me ya ya shirya wa wannan abin don haka ku rinka fahimtar yadda implications na wasu ka'idoji in an ce kaza in ka ce na'am menene zai biyo bayan wannan abu akwai inda za ku iya haɗuwa akwai inda kuka rabu wai sai aka ce ku aje inda kuka rabu din gefe guda abin da ya haɗa kun ku zo ku haɗu a kai wannan magana a cikinta akwai tufka da warwara tufka da warwara ba ta bayyana sai an zo haɗuwar in an zo haɗuwar sai ga kai ku daina magana haɗuwar 'yan addini fa hatta 'yan siyasa an aka ƙulla gaba daga baya aka zo aka ce an yi zaman sulhu ƙarya ne baya yiwuwa ana nan ana tafiya sai ka ga wani yana hararar wani sai ka ji wani yana tafiyar wani wannan a siyasa kenan wadda ake amfani da ita don neman mulki da duniya balle neman aljanna don haka abinda wannan magana take cewa tasu jama'a ita ce ƙur'ani da sunna fa'idarsu shine a yi igiti hadin murɗe ma'anarsu daga haƙiƙa zuwa ga majazi ta hanyar amfani da ilimi na lugha da mandiki da falsafa to a ƙasa sai malam tuwai jiri wani dogon sharhi ya ce wa qawlu aktharil mutakallimina yace wannan magana ita ce aqidar mafi yawancin malaman ilmul kalam annufatu waɗanda suke kore sifofin Allah min aljahmiya wal mu'tazila daga jahamawa da suke ta'awili da kuma mu'tazilawa waɗanda suke inkarin sifofin Allah wa mimman sarraha bidhalika daga cikin malamansu waɗanda suka fito ƙarar suka faɗi wannan magana a yadda muka faɗe ta akwai ibnu aqil ibnu aqil ya fito ƙarara ya tabbatar da cewa ƙur'ani da sunna amfanin su kawai a yi ijtihadi amma ba wai a aiki da su a bisa zahirin su ba ijtihadin wani iri na karkatar da ma'anar su nan ne lada zai fito wai in ka ce mishi to ai ƙur'ani da sunna ba su da fa'idar saukarwa kenan tunda kun ce kar a yarda da siffofin Allah da suka zo cikin su sai dai amfani da hankali sai ce maka a ƙur'ani yana da amfani in ka ce me amfanin shi tunda ba za a yarda da siffofin ba sai ce ai waɗannan siffofin da suka zo cikin shi ka yi amfani da hankalinka ka karkatar da ma'anarsu to shine za ka samu ladan wannan karkatar da ma'anar ta hanyar ijtihadinka sai ke cewa wa abu hamid da kuma al'imamu abu hamid al-ghazali kenan sai malam ya mai adalci ya ce fi awwali amrihi a farkon rayuwar shi fi awwali umrihi a farkon rayuwar shi domin daga ƙarshe ghazali ya tuba wannan al الحفيد da kuma ibn rashid ibn rashid guda biyu ne akwai ibn al aljad kakan akwai ibn al alhafid jikan jikan na farkon ibn rashid kaka ibn rushd alhafid alhafi din shine jika wanda ya rubuta littafin al-bidayatul mujtahidi wa nihayatul muqtasidi to wannan yana da wannan muguwar aqidar amma kaga a cikin sai ka ji shi lafiya lau amma a aƙida fa yana ɗaya daga cikin waɗanda suka fito ƙarar suka faɗa ka. ya kulu sheikh bari ku ji abin da ibnu taymiya ya faɗi dangane da su a cikin littafin dar'u ta'arud al-aql wan naql malan zai zo ya faɗa mana shafukan yace al jahaniyatu nufatu jahamawa waɗanda suke kore ainihin wato siffa Allah ya na cewa suke fa'idatu inzali hadhihi nusus fa'idar saukar da waɗannan nasoshi al-musbita waɗanda ke tabbatar da lissifati game da siffofin Allah wa amsaliha min al-umuril khabariyya da ainihin wato wasu siffofi na daga al'amuran da ke ba da labarin Allah yana da siffa kaza yana da siffa kaza allati yusammunaha hum yadda su mu'tazilawa da jahamawa suke kira al-mushkil ayoyi ko kuma nasoshi masu rikici wal mutashabi da kuma ayoyin da suke mutashabihai waɗanda Allah madaukakin sarki ce babu wanda ya san su sai mai zurfin ilimi wato ina son ku duba jama'a ayoyin da ke cewa Allah zai zo a ranar alkiyama da hadisan da ke cewa Allah na sauka daga sama kowane dare da ayoyin da ke cewa Allah na da fuska da hadisan da ke cewa Allah na da ƙasa. da ayoyin da ke cewa Allah yana da hannu da hadisan da ke cewa Allah yana da hannaye guda biyu kuma duk hannayen shi dama ne ba a cewa hagu waɗannan irin ayoyin da hadisan suna da sauƙin fahimta kowa zai iya gane su amma su da suka zo sai suka ce waɗannan ayoyi ne masu rikici waɗannan hadisai ne mutashabihai ba wanda yake iya gane ma'anarsu sai malamai masu zurfin ilimi don suka ce malamai masu zurfin ilimi kar ka taɓa tunanin suna tunanin abubakar da umar da usman da ali a'a abin da suke tunani sai irin waɗannan waɗanda suka zo daga baya irin su ibn sina irin su farabi irin su ibn rushd waɗannan rudaddun su kuma yi abin da yasa suka ba su martaba cewa su ne masu zurfin ilimi saboda su ne suka iya gano hanyoyi ta hanyar philosophy da logics wajen karkatar da ma'anarsu zuwa ga ma'anar da ba ita take ainihin fa'idantarwa ba malamin abin da yake cewa waɗannan irin ayoyin da hadisan yayin da waɗannan malamai suka dube su sai suka ce to fa'idatu da indahum fa'idar zuwan waɗannan ayoyin a wurin wurinsu ijtihadu ahlul ilmi fi sarfiha an maqasa an muqtadaha ƙwazo da malamai za su wajen karkatar da ainihin abin da ayoyin nan suke hukuntawa bil adillati muta'a al mu'arida laha ta hanyar amfani da wasu dalilai masu karo da su sai a ce to in ka ce Allah yana sama to ai annabi lutu da ya tashi yin hijira ko annabi ibrahim cewa inni muhajirun ila rabbi zan yi hijira in tafi ga ubangiji na da hijira sai ga ya tafi kasar falastinu ashe yayin da a waccan aya take cewa Allah na sama wannan aya kuma tana cewa Allah na falastinu to kun ga sai a ce tunda ya ce zan yi hijira in tafi wurin ubangiji na ina ya tafi aida sai ya tafi ina sama to amma sai ga ya tafi falastinu ya yi hijira wannan sai suke to kun ga yanzu wannan ayar da ibrahim ya magana a cikinta ta yi karo da waccan ayar to sai suke to tun da an samu wadda ta yi karo da ita tare da cewa ba karo ba ne domin ayar da ke cewa allah a sama yake nasu cewa to karara ne wannan kuwa ayar ba karara ba ce don haka ba za ka ɗauki abin da yake ba karara ba kai karo da abin da yake karara to amma sai suka ce wannan ayar da ibrahim ya magana tana karo da waccan ayar a ƙarƙashin wannan sai su ce to a yi amfani da wannan aya ta ibrahim eh a kari waccan da ita sai a ce to yanzu dole waccan a karkatar da ma'anarta kenan to sai suke cewa wannan irin kwazon da za a yi wajen amfani da ayar da ke karo da waccan wajen karkatar da ma'anar wannan to shine aikin da ainihin malamai za su hatta tanalan nufusu kaddal ijtihadi yadda zukata na malamai za su fuskanci wahala ta wannan ƙwazo na sarrafar da irin waɗannan ayoyi wa hatta tan hadda ila tafakkur wanda wannan zai yunkurar da zukatan nasu zuwa ga tunani wal istidlal da kuma neman kafa hujja bil adillatil aqaliyya ta hanyar amfani da dalilai na hankali al mu'arida laha waɗanda ke karo da ire-iren waɗancan ayoyi al muwassila ila al haqqi waɗanda irin waɗannan dalilan na hankali su ne za su bi su bubbuge waɗannan ayoyin har su kai zuwa ga ainihin abin da yake gaskiya fa haqiqatul amri indahum malam yace to kenan yanzu yadda al'amarin yake a wurin su annar rusula su manzanni khatabul khalqa bima la yubayyinu haq sun yi magana da halittu kenan da nassoshi ko da maganganu waɗanda ba sa bayanin gaskiya wala yadullu ala ilmi kuma manzanni sun faɗi maganganun da maganganun ba sa hukunta ilimi wala yufhamu minhu al kuma ba za a iya fahimtar shari'a daga waɗannan maganganu ba bal yadullu ala alal batil sai dai maganganun annaba da manzanni ƙarshe ma dai suna nuni ne zuwa ga abin da yake barna ce wa yufhamu minhu dalal daga nan ma ana iya fahimta abubuwan da annaba da manzanni suka zo da shi fahimta ake iya gano cewa bata ne liyakuna intifa'ul khalqi bi khitabir rusul to sai zama kenan amfanin da halittu za su yi da maganganun da annabawa suka zo da su ijtihaduhum kokari da su halitta za su yi fi raddi ma azharatuhu rusul wajen tunkuɗe abin da manzannin suka zo da shi wa afhamatuhu al-khalq da kuma tunkuɗe abubuwan da halitta suka fahimta na haƙiƙanin abin da annabawa suka zo da shi a yi ƙoƙarin tunkuɗe wannan wannan shine amfanin waɗannan nassoshin kawai malam yace ka duba littafin dar'u ta'arud al-aql wa naqal a mujalladi na biyar shafi na ɗari uku da da sittin biyar. har ya sake cewa ka duba kuma karatun da ya zo a bayan waɗannan wurare da kuma mujalladi na ɗaya shafi na sha biyu da kuma ainihin zuwa shafi na sha uku da shafi na ɗari biyu da biyu zuwa shafi na ɗari biyu da takwas haka kuma fatawar kubra mujalladi na sha bakwai shafi na ɗari uku da hamsin da bakwai duk waɗannan tafai muna da su a nan darul hadis menene waɗannan maganganun ke hukuntawa wato kun ga jama'a ku kiyaye haɗarin aro ƙa'ida ita ce duk yadda ka kaucewa sharrin da ke cikin wannan ka'idar sai ka fada ta cikinta asali daga ina ne na suka aro ka'idojin gano tauhidi daga falasifa falasifa sun yadda da manzanni ko ba su yadda da su ba ba su yadda da su ba to ba su yadda da manzanni ba sai ka ce bari ka aro ka'idojinsu wajen tabbatar da abin da manzanni suka zo da su don Allah baka yi kanka tuka da warwara ba me zai zo ya faru a fakaice daga ƙarshe kai ma za ka zo kana musu manzanni ko abin da suka zo da shi don haka falasifa abin da suke cewa manzanni ba wani abu ba ne daga Allah wahayi ba wani saƙo ne daga Allah ba ƙwazo ne na ƙarfin zuciya da dagewa wajen kaucewa abubuwan da ba su da kyau da yin tukuru wajen yin tunani domin gano abubuwa sai ka rinka jin wasu abubuwa suna sauka cikin kwakwalwarka waɗanda su ne manzanni ke faɗe suna cewa daga Allah ne a ƙarƙashin wannan manzanni maƙaryata ne a cikin abin da suke cewa Allah na saukar musu kenan haka aƙida take a wurin falasifa don girman Allah mutumin da ya hukunta wannan game da annabawa ba su ne muka ce ibnu taymiya ya littafi musu raddi kitabu safadiyya kitabun nubuwat da sauransu ba to yai sai musulmi kuma ya ce bari ya je ya aro ka'ida wurin waɗannan waɗanda ba su yarda da manzanni ba domin ya tabbatar da abubuwan da manzanni suka zo da shi daga ƙarshe sai ga waɗannan mutanen sun wayi gari suna cewa abin da manzannin suka zo da shi sun zuwa kenan mutakallin nuna da suka aro sai suka ce abin da manzannin suka zo da shi ba shi da fa'ida a koma zuwa ga hankali kun ga a fakaice sun koma inda suka aro ko to menene matsayin abin da manzanni suka zo da shi na wahayi sai aka ce bai da wani matsayi bai da wata fa'ida sai dai a yi ƙoƙarin tunanin yin kwana da karkatar da waɗannan abubuwa zuwa ga abin da hankali ya hukunta yanzu don girman Allah ga mutumin da ya ƙware game da nazari da bincike me bambancin aƙidar mutakallimuna a cikin musulunci da aƙidar falasifa a wajen musulunci game da manzanni bambanci bambanci ko kada wannan shi yasa har abada za ku ga kamar yadda salaf suka kyamaci falasifa suka kyamaci falsafa wato philosophy salaf suka kyamaci logic suka kyamaci masu amfani da logics amma bari tsaya in yi tambihi salaf sun kyamaci falasifa ne sun kyamaci falsafa ne a ina a wajen tabbatar da aƙida idan abu ne wanda za ka yi tunani wajen invention kirkiro wani abu ko calculation ka je kai ta amfani da philosophy da logics da wane ne da falsafa da mantiki nan babu ruwan shari'a da da waɗannan abubuwa amma abin da ake magana ai dama Allah ya samu mutane sun iya aikin kafinta da walda ai dama Allah ya samu mutane sun iya kere-keren jiragen ruwa da abubuwan da suke zirga-zirga ko ashe ba wahayi ne ya zo da waɗannan abubuwan ba don haka ku ci gaba da hanyoyin da kuke bi wajen kirkire-kirkire ba nan ne matsala take ba amma in aka ce za a aro waɗannan irin ƙa'idojin kuma wajen tabbatar da Allah sai a ce Allah ya saukar da abin da shine hanya kaɗai da ake bi a san shi shine Qur'ani annabi ya yi bayani sallallahu alaihi wasallam don haka ba a buƙatar philosophy da logics a wajen ne a wajen tauhidi amma philosophy da logic a wajen invention da calculation da sauransu fa ana buƙatar shi don dama ana yin shi tun kafin wahayi idan kun tsaya kun fahimci wannan da kyau to idan wani ya zo a cikin musulunci ya ce to zai ɗibo philosophy da logics ya zo ya tabbatar da hanyar sanin Allah da sifofin shi ya yi kuskure ko bai ba zai haifar da rudani ko ba zai haifar ba rudanin da zai haifar shi ne mai zai zo yana wasu irin maganganu waɗanda musulmi ba su saba jin su ba misali ya ce komai Allah ne ya ce kowa Allah ne ya ce da manzon Allah da fafiroma duk ne ya ce Allah a ko'ina ike sai a ce kai waɗannan maganganun ba a saba ji ba sai ce eh waɗannan maganganu ne na musamman sai a ce yau ai qur'ani ba littafi ne na musamman ba littafi ne da kowa zai iya karanta shi ya fahimta ba a ce sai wasu ke babban mutane ba waɗanda kai in suka ji su ne za su iya fahimta an saukar da ƙur'ani annabi ya zo ya tara mutane malamai da jahilai ya karanta musu sun fahimta ko ba su fahimta ba yanzu misali qul huwallahu ahad ka ce Allah ɗaya ne yanzu wannan magana tana buƙatar sai malami mai digiri tana bukatar sai wanda ya masters ko phd kowa zai iya gane ta ko to haka qur'ani yake tun daga farkon shi har ƙarshen shi game da abubuwan da ya shafi Allah madaukakin sarki kowa zai iya fahimta to sai kuka zo da wasu ƙa'idodi na sanin Allah sai kuka zo kuna wasu maganganu sai jama'a gama gari suka ji ba su fahimta ba misali anan Allah ya ce ka ce Allah ɗaya ne su kuma sai suka ce a cikin ilimin su sun gano komai Allah ne kuma kowa Allah ne kuma Allah shi ne komai kuma komai shi ne Allah sai jahili sai ya rude malami ma mai karatun qur'ani sai ya rude ba haka bane haka ne sai aka ce to yaya irin wannan karatu na ku sai suka ce ai wannan karatu dama sai malamai na musamman sai aka ce a ah, ya abubakar siddiqu malami ne ya aka abubakar bai fahimci wannan karatun ba ya imam malik malami ne ya aka imam malik bai fahimci wannan ba ya aka ibnu taymiya bai fahimci wannan ba ya ake manyan malamai irin su bin ba za ofemin ba su fahimci wannan ba to wannan karatun akwai rudani tun kun ce sai manyan malamai kuma manyan malamai ba su gane ba amma shi ƙur'ani ka'idar shi ta sanin Allah da manyan malamai da waɗanda suka shiga musulunci yau da waɗanda suka fara koyon karatu yau da an karanta abin da ya shafi Allah sai kowa ya fahimta a ƙarƙashin wannan kenan wancan filosofi to rudani ne da shi don haka ba a buƙatar shi ko kaɗan ba ma buƙatar shi domin ku saurara akwai lokacin da ɗan boko masu cewa suna kishin addinin musulunci a nan najeriya sai da suka share kusan shekara ɗaya na ce kusan shekara ɗaya ana debate tsakanin shin ana iya amfani da logic ko ba iya amfani da logic ana iya amfani da falsafa ko ba iya amfani da philosophy a cikin nigerian uh, muslim network su dr ahmad gumi da su dr abubakar birnin kudu da su isa ali ibrahim Fantani aka yi ta wannan rikicin ƙarshe duk aka dagwalgwala aka kasa gane su wane ne ma ke da gaskiya akan al'amarin kuma duk wannan rudanin asali dr gumi shi ya haifar da shi ahmad abubakar gumi duk shi ya haifar da wannan rudanin ta hanyar ɗibo waɗannan ƙa'idoji da cewa dole sai da su ne ma za a fahimta mala abubakar birnin kudu shi kuma da yake mutakhasisi ne akan aqida da tauhidi yace gaba ɗaya ba ma a fahimta abin da ya shafi logics a wajen me a wajen aqida kai kuma in sa'ali sai ka zo ka ce akwai inda ake bukata akwai inda ba a bukata to shine wannan tafsilin menene tafsilin na'am za a iya bukatar logics da philosophy a wajen mathematics physics chemistry da sauran lissafe-lissafe da sauran abubuwa na kirkire-kirkire za a iya nan babu shakka a kai domin ne dubi duk mutumin da ya zauna yana lissafi ko ɗan kasuwa ne wani lokacin sai ga ya tsaya yayin shiru ne yake yi tunani yana amfani da logic ya haɗa nan ya haɗa nan ya haɗa nan sai ya buga ya ce alhaji eh kudin nan ba haka suke ba wahayi ya kai mai ashe ya halatta mutumin da yake noma idan ya ga waken shi yana danewa zama zai yana jiran wahayi buɗe ƙur'ani zai ya ga inda aya ta ce in wake na kadandanewa ga yadda za a yi me zai tsaya yi sai tunani in ya ga bai gano ba sai ya nemi wani wanda ya fi shi sani ƙarshe sai ya samo likitan harkar gona idan kun gane wannan ashe ana buƙatar logics da waɗannan abubuwan za a iya applying ɗinsu a can amma game da sanin Allah fa ba a bukata ko miskala zarratin ku kiyaye ko miskala zarratin idan ma aka kawo shi zai kawo rudani ne wannan shine hakikanin ta hakiki dangane da al'amarin Allah madaukakin sarki ya taimake mu sai mu koma cikin karatu malam yake cewa wa huwa lazimun li jama'atihim nuzuman la da anhu wannan irin magana ta cewa ba a buƙatar alƙur'ani da hadisi wajen ainihin wato sanin Allah to wannan aƙida ta zama lazima ga ainihin wato jama'ar su waɗannan mutakallimuna babu yadda za su kauce daga gare ta aƙidar cewa ba sa buƙatar alƙur'ani da hadisi wajen fahimtar shari'a wannan aƙida ita ma lazima ce gare su babu wata hanya da za su karkace mata wa madmunuhu jimillar wannan magana ta su cewa take yi anna kitaballahi la yuhtada bihi fi ma'rifatillahi littafin Allah ba a shiryuwa da shi wajen sanin Allah wa annar rasul shi kuwa manzon tsira Muhammad sallallahu alaihi wa alihi sallama ma'zulun an ya janye jikin shi daga karantarwa wal ikhbaru bi sifati man arsalahu da kuma ba da labari game da siffofin Allah da ya aiko shi wa annan nasa inda tanazu'a a ƙarƙashin haka mutane in suka samu kansu a wajen rikici la yurduna ma tanaza'u fihi ila Allah war rasuli ba za su koma zuwa ga Allah da manzon Allah ba zuwa ga dangane da abin da suka yi sabani kenan ban ila misli ma kanu alaihi fil jahiliya sai dai su koma zuwa ga irin abubuwan da suke komawa gare su a jahiliya hankali kenan ko wa ila misli ma hakamuna ilaihi haka kuma sai su ainihin wato koma zuwa ga irin abu'a'uran da suke kai hukunci zuwa gare su mimman layi, yu'minu bil anbiya'i zuwa ga malaman da yake ba su imani da ainihin annabawa ba Kalbarahima. barahima kamar yan barahima yan barahima din nan ga su sai yake cewa qabilatun min qaba'ilil hind kabila ce daga cikin ainihin wato kabilu a kasar hindiya nisbatun ila barahima ahadu mulukihim an danganta su ne zuwa ga barahima ɗaya daga cikin sarakunansu sun asba hada lismu alaman ala diyanatin sannan sai wannan ya zama ainihin wato suna ga wani ainihin addini wa mazhabin da kuma wata hanya da ake bi lahu sifatuhu wa khasa'isuhu wadda wannan hanya tana da irin siffofinta da aƙidojin da take bantu da su walahum alamatun yatamayyazuna biha an ghairihim suna da alamomi da suke siffantuwa da su waɗanda suke shan bamban da waɗansu waɗanda ba su ba yunkiruna nubuwat suna inkarin annabawa ko annabta ma iqrarihim bi wujudi sani'i tare da cewa wai kuma sun yarda da cewa akwai Allah mahalicci wa hudusul alam sannan kuma sun yarda da cewa wannan duniya ainihin wato hadisa ce faruwa ta yi a ƙarƙashin haka kenan za ta iya gushewa wala yashrabuna al-khamra ba sa shan ainihin wato giya walal anbiza sannan ba sa shan tsini ko kunun zaki ko duk wani abu da ainihin aka tsima, to waɗannan ainihin wato barahima ina fata an gane wato nau'i ne na kafirai waɗanda a da a jahiliya to in aka yi saɓani game da wani abu su ne malamai da ake koma zuwa gare su to waɗannan ilmul kalam abinda yanzu suke cewa kenan idan aka yi saɓani sai a koma zuwa gare su menene su farabi menene su ibn sina menene waɗannan abubuwa da su Ibn rushd suka faɗi waɗannan ƙa'idoji suka faɗi a koma zuwa gare su amma ba za a koma zuwa ga Allah da manzon Allah ba idan an yi rikici Allah ya kiyaye wal falasifa sannan kuma a koma zuwa ga ainihin wato falasifa wa humul mushrikuna a halin da barahima da falasifa mushrikai ne wal majus haka nan wai a koma zuwa ga majusa masu bautar wuta wa babu sabi'ina da kuma wasu daga cikin sabi'awa abin da ya sa asali sabi'awa ba a danganta su zuwa ga bata ko shirya kai tsaye domin kamar nau'i ne na kabila to amma daga cikinsu waɗanda suka koma suna bautar rana da taurari da wata to su ne nan ibnu taymiya yake ishara zuwa da kenan nuna na cewa a koma zuwa ga wasu daga cikin ainihin wato waɗannan wa in kana hadha raddu malam ibnu taymiya yace ko da ike wannan raddin da nake musu la yazidul amra illa shidda babu abin da zai ƙara wannan al'amari nasu sai ƙara tsanani a cikin batansu wato abin da ake so a ce jama'a waɗannan karatutukan da muke yi muna fatan alheri ga kowa amma ku sani da cewa ana yi ne kaɗai don a bayyana wa ahalus sunna hanyoyin da waɗancan suke bi suke ɓatar da mutane amma ba wai asalin makasudi don su waɗancan su shiri su dawo kan hanya ba in sun ji kana irin waɗannan karatuttuka ba abin da za su ƙare sai ƙara harzuka da ƙara ainihin wato karkacewa da ƙara ƙasa haka ibnu taymiya yake cewa wannan rabbin namu ba abin da zai ƙara musu sai tsanani a cikin wancan batata su da suke wala yartafi'ul khilaf sannan ba zai wato khilafu bihi kuma saɓanin da ake ciki game da mu da su wannan rabbin namu ba zai ɗauke shi ba iz domin kuwa li kulli fariqin kowane kungiya ko kowane bangare daga cikin su tawagit yana da ainihin wato tawagit wato masu kafa mishi dokoki da tsare-tsare yuriduna an yata hakamu ilaihim kuma irin waɗannan mutane da suke bin su suna ainihin nufin ne kadai in an samu wata matsala su rinka kai hukunci gare su wa kad umiru an yakfuru bihi a halin an umarce su da su kafirce musu wa ma ashbaha haula'il mutakallifina بقوله صلى الله عليه بقوله أكو سبحانه وتعالى من cewa menene yayi kama da waɗannan waɗanda suka kallafa wa kansu fiye da maganar Allah mai tsarki da ɗaukaka da yake cewa alam tara ila allazina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilayka yanzu baka dube zuwa ga waɗannan da ke riya cewa sun yi imani da abin da aka saukar maka wa ma unzila min qablika kuma wai sun yi imani da abin da aka saukar kafin kai na an yatahakamu ila taghuti suna son su rinka kai hukunci zuwa ga taghut wa qad umiru an yakfuru bihi a halin an umarce su da su kafirce wa taghutu din wa yuridu shaytanu an yudillahum dalalan ba'ida shaytan fa komai yake so da sai dai ya batar da su bata mai nisa wa na qila lahum ta'alu ila ma anzala Allah wa ila rasuli idan aka ce musu ku taho zuwa ga Allah ku to zuwa ga abin da Allah ya saukar ku to zuwa ga manzo Muhammad sallallahu alaihi wa sallama ra'aita almunafiqina yasudduna anka sududa sai ga ainihin wato munafikai suna tare mutane daga gare ka iyakar tarewa Allah ya ce fa kaifa idza asabatuhum musibatun bima qaddamat aydihim yanzu nan dan Allah idan wata masifa ta afko musu saboda danyen aikin da hannayensu suke yi yaya ba su ji ya halifu na billah to sannan kuma sai kaga in masifa ta sauka gare su sai su tawo gare ka suna rantsuwa ga Allah in aradna illa ihsanan wa tawfiqa wallahi tallahi babu abin da muke so sai kyautatawa gare ka da kuma kyautatawa ainihin gare su sannan da kuma tawfiq so muke mu daidaita tsakanin ku da waɗancan waɗannan su ne ayoyi na sittin zuwa sittin da biyu a cikin suratun nisa me yasa malam ya kawo wannan aya don malam ya kare argument din shi tattaunawa shi da yake cewa bayanan nan da muke yi fa karka taba tunanin muna yin su ne domin mutakallimu na su shiru amma fa ba fata muke ji cewa kada su shiru ba muna fatan su shiru amma fa makasudin mu mu shine mu bayyana wa ahli sunna aqidar gaskiya sannan mu bayyana hanyar da aka yi tauhidi ya zama daidai ko to dole ku bayyana shirka kuma ku bayyana hanyar da aka yi shirka ta zama barna a ƙarƙashin wannan shi yasa ba ka ji muna raddi wannan raddin muna yi ne don ɗan ahalin sunna ya kuɓuta daga ne daga afkawa cikin komarsu idan an gane wannan sai malam ya ce domin waɗannan wasu mutane ne waɗanda duk yadda ka kai da bayyana musu shirya ba ita suke fahimta ba muna da wasu mutane waɗanda suka gamsu da su duk abin ma da ka faɗa sai sun sake kai wa waɗannan mutanen waɗannan abubuwan ayoyi ne ka faɗa sai su je su kai ayoyin sai ga an ce ku bar waɗannan ayoyi ya ga zabi ba ya faɗi kaza ba cikin ijma'u ibn rushd ba ya faɗi kaza ba ibn sina ba ya faɗi kaza ba farabi ba ya faɗi kaza ba ba haka ba a buƙatar waɗannan ayoyin ga yadda a ƙa'idojin suke kaga a ƙarƙashin wannan sai malam ya kawo wannan aya wadda Allah yake siffanta yadda munafikai suke munafikai duk da aka ce musu ku zo ga abin da Allah ya ce ga abin da annabi ya ce sun ce a akwai inda suke kai kuncin kuncin to idan al'amari ya rikice musu fa sai kuma su da suna rantsuwa su ce wallahi tallahi ko da ka gan mu tare da waɗancan wallahi ba abin da muke so mu sai dai kokarin so muke mu gyara su kuma so muke mu kokarin kyautata tsakanin ku da kuka tsaya akan gaskiya da su da suka ɓace ina son ku ɗauki wannan ka'idar ku buga ta akan yan boko haram ɗin nan da ake cewa sanda ta rikice musu a garin nan wai sai suka koma suna tarwai sun gayyato muhammad yusuf ne wai saboda suna ƙoƙarin sulhunta muhammad yusuf ya da su malam ja'far sai na ce o yanzu ɗan tsako shine zai yi sulhun faɗan da ake tsakanin bunsuru da kura ɗan tsako wanda in kurar ta kewaye sai ta fafke su ta sa a baki sannan ta ci gaba da neman yadda za ta kashe binsurin nan Allah ya sa kun fahimci menene sakon nan nake ne abinda wannan magana take jama'a ita ce yanzu don girman Allah waɗannan waɗanda saboda tsabar ɗimuwa da gigicewa a nan garin suna cikin tafiyarsu suka ce su a ƙungiyar izala suke ƙungiyar izala garin da yake ba ta da kan gado ta marhabe su ta rungume su suna nan sai kuma suka da suka ce su yan salafiya ne suka da suna rikici da kungiyar izala suka nemi su karkato su kai zuwa gare mu ana nan sai tafiyar boko haram ta dillo sai kuma sai suka karkata sai suka koma zuwa ga boko haram sai suka koma suna cewa su ne salafiya na gaske suka koma malam abubakar gumi babu wanda suka fi renawa da zagi da nuna cewa gaba ɗayan da a wanshi asara yayi bai aikata komai ba don duk abin da hayaniya ce babu jihadi a ciki lokacin da ta rikice kuma sai suka nemi karkatowa zuwa gare mu da muka ce a'a ku da kuka bi tafiyar Muhammad Yusuf sai suka ce a'a mun bi tafiyar ne domin ne domin neman ihsani muna so mu kyautata ne mu shiryar da su sannan muna so ne mu jawo su mu sulhunta su rikicin da suke da malam Ja'far ina son ku ɗauki abubuwan da ayan nan ta bayyana ku gwada da irin wannan kai da komai yadda suka rinka yi ku yanzu sun sake dawowa kuma sun sake cewa su yan ƙungiyar izala ne da yake izala garin nan ba ta da kan gado wai izala har yawo take da su tana ba su damar su min baranta da wa'azozinta na mako da na ƙasa su yi wa'azi a kan cewa su ta yan izala ne babban munafikin cikin su har kuka yake yana hawaye cewa sharri aka ne a ina ne ya faɗa goyon bayan boko haram a yanzu haka ina da kasa ɗin shi guda goma sha bakwai wanda a kowane ɗaya daga ciki sai da kira shi na malai bakar gumi ya mishi zagi na wulakanci amma saboda ƙungiyar izala ba su da tattara bayanai da bincikar bayanai da tace bayanai sun dawo sun karɓi mutumin da ya fi kowa ƙin abubakar gumi a matsayin yanzu shi su ne duk waɗancan kasusuwan da waɗancan abubuwan ba su na san an yi su ba don duk sai da aka gama wannan rikici aka zo ana taro ɗaya daga cikin shugabanni manyan malamai wanda shi ne spokesman shine mai yawan magana a kafofin watsa labarai a madadin izala sai dai same ne ce yanzu kai don girman Allah duk ka san waɗannan bayanai Kun tsaye shekarun nan mu da san komai da ake ciki ba mahallin shahid kenan take ta anan wato ba su san komai da ake ciki ba daga cikin abin da ba a sani ba ba sani ba har da zagin mala Abubakar gumi da tunanin su dinnan za a bi duk a kashe su a rigirgiza su yau waɗanda ke faɗin wannan kalmar ce kuma suka dawo suka koma cikinsu, sai kuma suka marhabe su kuma suka ba su gindin zama wannan shi yake nuna maka haɗarin ku tayar da da'awa kuna matsayin gidadawa ba ku da keke da keken yadda ake tattara bayanai da yadda ake tace su daga ƙarshe menene bayanan da kuka tace suke nuna muku don ne don ku aiki da abin da Allah ya ce hudu hidrakum Allah ce ya ku yi taka tsantsan Allah bai ce ku zama yan sauda ba duk abin da kuka ji ku tashi haya haya a'a damu da kuka ji sai ku natsu in kuka natsu ma'ana kana cikin tafiya da daddare jama'a sai ka ji ainihin sarara kamar maciji ya wuce karkan ihu natsu ka gano ta ina macijin yake dan ka san ta ina zaka kauce amma karshen ta kai ihu kana bira sai ka gan ka akan shi shi kuma ya kawo bakin shi daidai bakin ka sai ka suma ba haka wawaye suke yi ba suka suke yi ba haka duk inda ka ji karar bindiga ba izi za ka yi ba kale a inda kake systematically kana waigawa ka na aiki hancinka ko ina yana sensin maka ta ina ne bayanan yake sai ka san ta inda zaka gudu amma da ka karshen ta inda za ka hannun nan ne gula ɗin ke wucewa sai faro ka da haka kusan yadda ake yi jama'a da Allah yake cewa khudhu hizrakum khudu hijrakum ku yi taka tsantsan ba kwa iya yin taka tsantsan sai kun san ina ne hadari yake don haka jama'a akwai abin mamaki game da waɗannan al'amuran yadda suke faruwa da kuma yadda za ka fahimci yadda muka nuna irin yadda al'amuran suka gudana a ƙarƙashin wannan aya haka munafukai suke yanzu kuma suna nan jama'a suna cikin ƙungiyar izalafa amma suna nan on a network suna nan suna haɗa wayoyi da junansu kuma suna amfani da izala ne a yanzu a wajen yada wasu abubuwa nasu tare da cewa tirar da aka yi da ni a hannu da yawa sai da na ina ishara zuwa ga shugabanni da malamai na kungiyar izala su yi taka tsantsan makarantun islamiyoyin su na daga cikin wuraren da ake amfani wajen baza waɗannan abubuwan amma ba wani abu da izala ta ɗauki mataki a kai to gaskiya saboda Allah wato ba da aya ba fara karatu ba ne kawai ya za ku zama kuna da basira ya za ku zama kuna da ainihin wato tsayawa da nazarin al'amura amma wallahi mafi yawancin masu da'awa na lura suna da'awan ne bututun magana na fitowa ta bakinsu amma kansu fa yana cikin tukwane Allah ya kiyaye mu ci gaba da karatu malam ya ce fa inna ha'ula'i domin su waɗannan falasifa idza du'u ila ma anzala Allah min al-kitabi wa ila ar-rasul idan har an kiraye su zuwa ga abin da Allah ya saukar na littafi da kuma zuwa ga manzo Muhammad sallallahu alaihi wa alihi sallama wa du'a'u ilayhi ba'da wafatihi huwa du'a'u ila sunnati sai malam ya ce ai kira zuwa gare shi bayan rasuwar shi shine kira zuwa ga sunnar shi bayan rasuwar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kira zuwa ga annabi shine ne kira zuwa ga sunna shi a arabu an zalika sai su kai da kai gaba da haka wa hum yaquluna sai ga suna cewa inna qasadna al-ihsana ainihin nufi kyautatawa ne ilman wa amalan a ilmance da aikace bi hadhihi da waɗannan hanyoyi da muke bi allati salaknaha waɗanda muke bin su والتوفيق بين الدلائل الأقلية والنقلية kuma mu abin da muke ƙoƙari shine muna ƙoƙarin mu haɗa hujjoji ne na hankali da kuma hujjoji na nakal waɗanda aka ciro su ƙur'ani da hadisi dan ai aiki da su gaba ɗaya mu kuma abin da muke cewa ƙarya ne a cikin murhun da wuta take zababbaka a ce kuma za a rinka ɗiban bokitai na ruwa ana kwararawa ruwa na aikin shi wuta tana aikinta zai yi ba zai yi ba don haka al'adillatul akaliya don tabbatar da Allah da al'adillatul nakaliya ba za su taɓa haɗuwa ba amma a bisa akali irin waɗancan amma idan al'akalin salim ne lafiyayyen hankali to la yu'aridu naqala sahih idan har aya ta zo ko hadisi ya zo ingantacce tunanin hankali ba sa sabawa suna tafiya da juna ne amma in har ka ga aya ta ce Allah ɗaya ne hankali ya ce komai Allah ne to hankali ya taɓo a jefar da shi a ɗauki aya to su aya tana cewa Allah ɗaya ne hankali suna cewa komai Allah ne amma kuma abin da suke cewa ayar ita a dawo a murɗe ta a ce abin da ake nufi da komai Allah ne shine daidai abin da ake nufi da Allah ɗaya ne ana nufin ita ayar ta nuna ɗayan cikin allolin ne ta ce shi ɗaya ne amma kuma akwai hankali ya tabbatar da sauran allolin kuma wannan wani irin soki burutsu ne mutanen nan suka kawo lallai wannan soki burutsu ne Allah ya kiyaye sun ma'amatu haƙula ishubaha amatu hadhihi shubuhat malam yake sannan kuma baki ɗayan irin waɗannan shubohin nasu allati yusammuna ha dala'ila waɗanda yai suke kiransu dalilai inna ma taqallabu aksaraha an tawabut sun ainihin wato ɗibo mafi yawancinsu ne daga wasu karkatattu min tawabutul mushriki ne daga cikin karkatattu mushrikai aw sabi'ina ko kuma daga cikin karkatattun sabi'awa aw ba'du warasatihim ko kuma wasu daga magadan waɗancan sabi'awa da mushrikai allazina umiru an yakfuru bihim waɗanda aka umarce su cewa su kafirce musu muslim fulanin wa fuladin kamar yana da wani wato imma waɗannan irin shubuhohin da suke kira ƙa'idoji ku ji jama'a ko dai zama sun ɗido su ne kai tsaye daga falasifa wanda kuma ƙur'ani ya sauka yana cewa kada a bi falasifa a kafirce musu saboda ne saboda mushrikai ne sun yi musun annabawa da mai manzanni ko kuma a kafircewa waɗanda suka ƙirƙiro waɗannan ƙa'idoji suka kawo su musulunci su ne su farazi da su ibn sina da su ibn rushd da sauransu aw amman kana ka qawlihim ko kuma a kafirce ya duk wanda ya magana irin tasu litashabihi qulubihim saboda zukatansu sun yi daya idan aka ce ya na kafiri ne ka kafirce mishi sai wani musulmi ya je ɗauko aqidar shi by extension ne ce ce maka kenan a ƙarshe shi ma ka kafirce mishi kun fahimta da ke jama'a sai da haka ka kafirce cewa wani ka cewa wanda duk da aqida irin tashi Allah ya ce falawa rabbika saurara da kyau ka ji ba sai na rantse da ubangijinka ba la yu'minuna al'umma baki ɗaya ba su da imani hatta yuhaqqimuka fi ma shagara bainahum har sai sun sa ka kai ne mai hukunci da abin da ya shiga tsakaninsu Sun لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت sannan kuma ba za su je wani kunci game da ainihin wato hukuncin da ka hukunta ba Ya wa yusallimu taslima sannan su sallama maka matukar sallamawa wannan ita ce fa'ida Allah madaukakin sarki a cikin aya ta 65 cikin suratul nisa ita ce dukkan al'umma baki daya ba su da imani sai sun ɗauki annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama a matsayin mai hukunci duk sanda aka yi saɓani don haka mu ahli mun ce a sama Allah yake mutakallimuna sun ce Allah madaukakin sarki ba a sama yake ba to yanzu yi sabani ko ba yi sabani ba an yi sabani to da mu da su an jingina imanin kowa sai kowa ya dawo ya bi abin da manzon Allah ya hukunta doka ta farko kenan doka ta biyu a doka farko ita ce tun da aka yi wannan sabanin a komar da hukuncin zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam mu ahlus sunna mun yadda a kai wa annabi hukuncin su ma sun yadda to nan ne ake batar na su sai su ce a'a a kai wannan hukunci zuwa ga imma can kololuwa su ne falasifa ko kuma a kai zuwa ga sadatu ulama'il kalam to kun ga tun daga nan imani ya rubuje musu shi ba su yadda a kai hukunci ga annabi ba kaddara kuma sun yadda aka yi hukunci zuwa ga annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama to mu mun yadda duk abin da annabi ya hukunta shine daidai su kuma annabi ya hukunta cewa Allah a sama yake sai ce a'a ba a sama yake ba idan ƙarshen ta mun yadda Allah a sama yake su ma su ce sun yadda to sallamawa fa daga nan ba sauran wata magana sai za su ce eh sama na ɗaya daga cikin wuraren da yake amma kuma yana nan a gabas ma yana nan a yamma yana nan a kudu yana nan a arewa da zatin shi sai a ce ba ku sallama ɗin ba kenan da haka ƙa'idojin guda uku ne ƙa'idar farko kai hukuncin zuwa gare shi ƙa'ida ta biyu yadda da hukuncin idan ya yi ƙa'ida ta uku ita ce sallamawa cikakkiyar sallamawa ba tare da neman ƙarin fatawa da haske a wurin kowa ba in annabi ya ce maka yi su juda ba a bi ga imam malik dama da kai in ka koma ka ce imam malik ya abin yake ka zama arni ko kai ne ibn wahabi annabi na cewa yi ba a bi an gama durkusa kawai ka fadi kai ba a bi amma duk wanda ka nemi shawara a wurin shi ko abubakar ne siddiqu ne ka zama kafiri shi ka in ya danganci ga magana annabi ya faɗi tashi shi ma kun haɗa In karɓi rasiti na shiga wuta don haka jama'a su gane ka'idar ita ce kai hukunci zuwa ga Allah da annabi matakin farko kenan sallallahu alaihi wasallam mataki na biyu tsantsar yadda da duk abin da suka hukunta mataki na uku sallamawa ba neman sharhi ko neman ƙarin bayani babban malami alhafiz ibn rajab alhambali a cikin sharhin shi na sahihul bukhari mai suna fatihul bari ba fatihul bari na ibn hajar ba ibn rajab yana da littafi fatul bari shi ma yake abinda ake nema ga dukkan musulmi idan ya gina magana annabi ya kaddara ba shi zaune ne a gaban annabi yanzu kana gaban annabi annabi ya ce maka yi kabli za ka yi yaya kana neman malaminka ya tabbatar maka kabli ce kabli ko ba a ce in ma kana da tambaya wurin wa za ka wurin shi to sai ka ɗauka annabi kai ya biya wa magana sallallahu alaihi wasallam don haka yanzu babu tantama da sahabi da kai a wajen bi da yadda da magana annabi da ta iso maka duk ɗaya ne yadda sahabi ya ji ta daga baki zuwa kunnen shi bakin annabi ya faɗi magana ta faɗo kunnen shi kai kuma ta biyo ta wasu channels ne kawai ta biyo ta wasu hanyoyin sadarwa ne saboda tsawon zamani amma don magana tana nan impact daidai wa to da kai da sahabin babu bambanci wajen bi idan da sahabin can zai ganganci ya ji magana annabi ya je sai ya je wurin su ka'abu wurin su bai ne manya-manyan malaman yahudawa to daga nan shi ba sahabi ba ne munafiki ne haka kai ma daga sadda annabi ya hukunci ka ce ba za ka yi aiki da wannan hukuncin da bayan ka ji ka fahimta ka ce sai ka kai shugaban kungiya ko dan malakin malamai ko sai majalisar komai ta zauna ta tattauna daga ran nan kai na ka zama munafiki shine fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fi ma shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima sannan kuma sai ce Allah yace kana nasu ummatan wahida a da can al'umma abu ɗaya ne ma'anar wannan aya kamar yadda malaman salaf suka fassara ta ku karanta tafsirin ibnu kathir manyan malamai irin su abdullahi dan abbasin da ɗaliban shi na makarantar shi irin su mujahid da makamantansu suka ce ma'anar kanan nasu ummatan wahida da can al'umma baki ɗaya suna haɗa ne abu ɗaya suke bi. shine ne shine tauhidi tun daga zamanin annabi adam har zuwa zamanin annabi nuhu alaihi salatu wa salam sai shaitanu suka zo suka ɓatar da su fa ba'a Allahu an-nabiyina to shine sai Allah ya aiko da annabawa kan wannan ayar na da gaji abin da zai taimake ka kadai ka gane ta shine fassarar malaman farko kanan nasu ummatan wahida al'umma da can abu ɗaya ce in ka ce abu ɗaya ce in ka ce da duk hausawa ne kai ƙarya in ka ce da duk mutane yaraba ne kai ƙarya in ka ce da duk duniyar nan kafirci ake kai ƙarya sai ka koma wurin malaman salaf sai suka ce abin da ake nufi kanan nasu al'umma gaba ɗayanta tun daga zamanin annabi adamu har zuwa lokacin annabi nuhu abu ɗaya mutane suke bi shine kan tauhidi suke to a daidai zamanin annabi nuhu shine sai aka samu wasu shaidanu suka ɗauki status suka gina gumaka na wasu salihai ya rusa da ya uka da nasara suka ce waɗannan mutanen kirki ne in kana da bukata je ka durƙusa ka yi sujuda a gabansu ka faɗa wa Allah buƙatarka kun ji daga yadda abin ya fara ta yiwuwa ka ce a ah, zamanin annabi ne zamanin annabi nuhu kusan shekara dubu ne ai a tsakanin wannan shekarun mai barnar ta faru ana zaune lafiya ba abin da ake so tauhidi kawai sai wasu shekaru sai suka ce akwai wasu bayan Allah masu sadaka masu bin Allah wani ne a je a gina gumakan sai aka tayar da gumakansu sai aka tashi ana kamfancewa cewa jama'a duk wanda al'amari ya rikice mishi idan yana so ya faɗa wa Allah ya je ya yi sujuda a gaban masar da ya uka da ya gusa bayan Allah ne ka ce ya Allah ina roƙonka ka biya min bukata albarkacin sujuda da nemaka a gaban wannan bawan Allah don haka sujudar wa aka yi ta ga Allah amma ana so ta bi ta hanyar wannan bawan Allah to da haka aka fara sai sa ga ko lokacin da annabi ya zo sallallahu alaihi wasallam da haka ce me yasa kuke bauta sai suka ce ma na abudu illa li yuqarribuna ila Allah zulfa ba muna bauta musu dan kai bane sai dan su kusantar da mu su ƙara gyara mana wuri a wurin Allah don su ne na kusa da Allah a ƙarƙashin wannan shirka ta zo to da shirka ta danno shine sai Allah ya aiko da annabi mai dogon zamani ne wa annabi Nuhu sai da ya zo shekara kusan dubu ɗaya yana gyaran mutane don haka kanan nasu ummatan wahidatan a da can al'umma kanta a haɗa ike ana bautar Allah sai aka rikice aka lalace fa ba'atha Allahu nabiyina sai Allah ya aiko da annabawa mubashirina annabawan suka zo suna albishir ga duk wanda ya bi Allah wa munzirina suna gargadi ga duk wanda ya saba wa Allah wa anzala ma'ahum alkitaba bil haqqi kuma Allah madaukakin sarki ya haɗe su tare da littafi wanda ya aiko su da shi shi littafin ya zo bil ya zo ne da gaskiya kuma yana bayanin gaskiya kuma yana tabbatar da gaskiya ba dan komai ba li yahkuma bainan nasi fi makhtalafu fihi domin wannan ainihin wato littafi ya hukunci tsakanin rigingimin da mutane suke wa makhtalafa fihi babu waɗanda suka yi saɓani game da wannan gaskiya da littafin ya zo da shi illal ladina utuhu sai waɗanda aka baiwa littafin waɗanda aka kawo wa littafin tun a zamanin su ne suka fara rikicewa suka fara saba wa littafin min ba'di ma ja'at humul bayyinatu bayan bayanai da hujjoji sun zo musu me yasa suka yi wannan tawaye Allah ya ce bayyan bainahum saboda zaluncin da ke tsakaninsu saboda kin gaskiya sahaballahu alladhina amanu amma fa sai Allah ya shiryar da waɗanda suka yarda da littafin limakhtalafu fihi game da dukkan sabanin da suka yi dangane da al'amarin Allah min alhaqi Allah ya shiryar da su ya dora su akan gaskiya da izini da izinin Allah ina fatan kun fahimci ma'anar wannan aya wato lokacin da lokacin da Allah ya aiko da annabawa fara aiko da annabawa annabi Adam shi an aiko shi ne zuwa ga 'ya'yan shi da waɗannan ainihin jama'a da yake kewaye da su to amma lokacin da barna ta fasu ya haka shi annabi adam ya zo ya karantar da dokoki a cikin sauƙi da kwanciyar hankali saɓanin annabi nuhu ya zo ya samu an fara rikicewa an fara lalacewa don haka yana gyara na ɓarnar da aka yi kuma yana kawo shirya to sai aka samu waɗanda suka yi imani suka yi imani amma sai Allah ya ce da izinin Allah domin rikici ya yawa confusion hayaniya ta yi yawa an ruɗe har gaskiya ta ɓata amma sai Allah madaukakin sarki sai ji tausayin wasu mummunan sai dora su akan gaskiya ina son ku gane wannan ayar na daga cikin ayar da ta dauko tarihin asalin ɓata da ya faru a cikin ɗan adam da kuma yadda asalin shiriya ta dawo wa ɗan adam da can Allah ya saukar da Adamu da shiriya Adamu da 'ya'yansu suna bin shiriya aka tashi shiriya ake daga baya al'amari ya rikice Allah maɗaukakin sarki ya aiko da annabawa to ina son a nan ku ɗauko ka'idar wa'azin da muka gabatar makon da ya wuce akan cewa salafiya ita ce mafita ku gane da tashabihi da malamin nan ya nuna mana dangane da da'awar salafiya da kuma da'awar annabawa ma'ana lokacin da annabi ya zo ya kawo ne shirya da annabi da sahabbai ne suke bi shirya don haka babu wata matsala a lokacin nan ga annabi na cikin su lokacin da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya rasu sahabbai suka zauna lafiya akan shirya amma daga lokacin da tabi'ai suka fara yawa suka fara karfi sahabbai suka fara karewa suka fara rasuwa lokacin ne sai barna ta fara kunno kai waɗannan sahabbai da suka ainihin rage sai suka fara karo da wannan barna irin abdullahi dan umar to wannan karo da suka fara yi da wannan barna to yanzu salaf sun fara tashi suna tabbatar da addinin da annabi ya karantar da su da salaf suka ƙare ɗaliban su suka biyo baya har yanzu suna wannan suna na magabata ya tabbata gare su to al'amari ya zo sai waɗannan nau'in al'umma da shirya su sai suka bi suka ƙare ɗaliban su suka taso sai suka rubuce wannan shirya a cikin tafai suka kwanta suka rasu sai ɓata ta taso sai ta mamaye al'umma ina so ku gwatanta haka al'amarin ya taso zamanin annabi adam da 'ya'yan shi har bata ta taso sai ta mamaye al'umma sai zama kenan a cikin tsarin Allah maɗaukacin sarki da ya na alkawarin shiryar da ɗan adam shine za a ci gaba da turo annabawa sai aka fara turo annabi Nuhu to a cikin tsarin Allah na cewa annabi um, Allah zai rinka tayar da masu gyaran addini a ƙarƙashin kowane ƙarni abinda ake nufi ƙarni a nan ba shekara ɗari ba zamani ake nufi a kowane zamani sai Allah maɗaukakin sarki sai fara tayar da waɗannan mujaddidai a zamanin ƙarni na shida a nan ne Allah maɗaukakin sarki fara tayar da mujaddidan da suka fara tashi domin gyaran addini a lokacin da al'amura suka ɓata su ne su ibnu taymiya suka tashi suka karanta waɗannan tafai waɗanda su al'imamu abubakar al'ajirri suka rubuta kitabu shari'a da littafin al'ibana ta al'imamu ibn batta da littafin kutubu sunna wane ne da suka tashi so karanta sai suka ta karantar da ɗalibai to sai wannan abin sai sai fara yaduwa to sai aka zo tunda a lokacin mutane sun riga sun gama bata kuma sun gamsu da wannan bata su da malaman su to yanzu aka ga aka ce su ibnu taymiya sun kawo sabani ina son ku gane abin da ya faru a ƙasar nan tamu kenan lokacin da su dan fodiyo suka zo ƙasar nan ba wai su suka fara kawo addinin musulunci ba sun samu ana musulunci amma musuluncin an ɗauke shi an ƙudunduna shi a cikin wata sura ya bayyana a cikin al'ada ya bayyana a cikin maguzanci ya bayyana a cikin zalunci da haka in ka dubi wannan abin da ake sunan shi musulunci amma in ka dubi sai ga maguzanci ne sai ga wannan zalunci ne sai ga wannan shirka ne malami ne zai ɗauki tsokar nama ya bayyana matar aure ta saka a cikin farjinta ya kwana bari ya waye ta fito da tsokan nan a zo a rubuta aya alqur'ani sai a hada sai a je a ce ta sanya wannan nama da wannan ruwan rubutu a cikin sanyan miyar da za a bashi ya sha shi kadai yanzu wannan menene musulunci ne amma kuma shirka ce a cikin shi to yayin da ɗan fodiyo ya tashi ya ce zai gyara waɗannan abubuwa sai aka ce ya zo neman mulki yana da wata manufa da fulatani ne shanu suka ƙare mishi don haka yake jin haushin hausawa ya kwaci mulki don ya samu kuɗi duk wanda ya zai gyara sai an zarge shi da cewa yana da wata manufa ta neman jama'a da neman kuɗi da neman mulki da neman kaza ashe kenan in ka karanci tarihi a matsayin ka na da'iya bai kamata na ranka ya ɓaci ba Da ma yuqalu laka illa ma qad qila rusuli min qablik duk abin da za a faɗa maka irin shi aka faɗa manzannin da suka gabace ka sun kuma fita me suka yi haƙuri suka yi wannan haƙurin shi ya ba su nasara ko haka kai ma wannan haƙurin shi zai baka nasara me fasara wannan haƙurin abin da ake nufi fasara haƙurin shi ne ka daure ka ci gaba da bayanin wannan shiryar da kake haƙuri kenan akan ci gaba da bayani sannan haƙuri game da cutarwar sannan haƙuri ta hanyar kada ka koma ka waiwayi waɗannan abubuwan ka ɓata rai ka ɓata lokacinka a kan abubuwan da suka faɗi shine fasda bima ta umar ka ci gaba da abin da aka umarce ka abin da aka umarce ka shine bayanin shirya da haka ku kiyaye jama'a wallahi tallahi sai an bi uslubi da manhaji a salafi wajen tabbatar da shirya in ba haka ba ko sai a ɓata lokaci ana daddaga wuri guda ba a koma baya ba kuma ba a ci gaba ba nan ɗin da ake kuma ba zauna an huta ba Allah maɗaukacin sarki ya taimake mu Allah maɗaukacin sarki kuma ya kiyaye mu to malam daga ƙarshe sai yake cewa wa lazimu hadhihi al maƙala. abinda wannan magana ta su take hukuntawa Allah ya kuma kitabu hadi a hudan linnasi littafin Allah ba zai zama shirya ga mutane da kenan wala bayanan kuma ba zai zama bayani ga ainihin al'umma ba wala shifa'an lima fi suduri kuma ba zai zama waraka game da cutar kafirci da shirka da munafinci da ke cikin kiraza ba wala nura wannan maganar ta su tana hukunta cewa littafin Allah ba zai zama haske ba wala maraddan inda tanazi'i ba kuma zai zama shine abin komawa gare shi da lokacin da ake jayayya li'anna na'lamu bil domin mu ahalin sunna mun sani tabbataccen sani wanda babu shakka a kan shi shine ilimi bilittirari anna ma ya ƙuluhu ha'ula ilmutakallifuna wannan magana ko kuma magana da waɗancan masu kallafa wa kansu su tursasa kansu su saka kansu abinda ba a saka su ba abinda suke faɗi cewa suke annal haqqan ladhi yajibu i'tiqaduhu gaskiyar da take wajibi ne a ƙudurce ta lam yadulla alaihi alkitab wa sunna qur'ani da sunna ba su zo da bayanin wannan gaskiyar ba ba su nuni zuwa gare ta ba la wa wala zahiran ba ta annasi qarara babu kuma inda ta bayyana a sarari wa inna ma ghayatu ko almuta haka ne almuta almutahazzaliq haka ne an yastantija hada min qawlihi wa lam yakul lahu kufuwan ahadun shi nan malam ya idan dangane da wannan ainihin almutahabbalib yace wa huwa almutakayyis alladhi yuridu an yazdada ala qadrihi wa yadda'i akthara ma indahu yace duba lisanul arab abinda wannan ainihin wato kalmar take nufi shine mai mutumin da ita matsayin shi ya rena yake rinta wani matsayi wanda ba na shi ba shine ke cewa wa inna ma ghayatu mutahabbalik gayar mai rinto dai an yastanti jahada min qawlihi ya ciro waccan magana daga ainihin magana Allah da Allah yake cewa wa lam yakul lahu kufuwan ahadun Allah ba shi da wani wanda yake tsara ne ko sa'a sannan kuma hal ta'lamu lahu samiyya ko ka san cewa ko ka san wani takwara da Allah to duk irin abubuwan da suke kokarin cirewa ko suna kokarin ciro su ne da a cikin wannan aya ina son ku dubi ayar da ta ce wa lam yakul lahu kufuwan ahad babu wani wanda yake kasancewa daidai da Allah to tunda babu wani wanda yake daidai da Allah menene lazimin wannan maganar a wurin aƙidar musulmi ita ce abin da ayar take faɗi haka yake babu wani wanda yake daidai da Allah sai ce to tunda yake babu wanda yake daidai da Allah eh to amma akwai wanda yake kusa da Allah shine rintan kenan wato daidaitawar aka ce amma kusanci fa sai tabbatar da wannan sannan cewa hal ta'lamu lahu samiya ka san ko ka san wani takwara ga Allah me zaka ce babu ko sai sai su suna da malaman da suka sani wannan ita ce su ne ayoyin da bayar duk wani wanda zai rinto kan fitar da aƙidar ulama kalami a Ƙur'ani iyakar waɗannan ayoyin ne sai malam ya ce to wa bi ya alamu kullu aqilin tabbas duk wani mai hankali ya san cewa anna man dalla al-khalqa ala anna Allah ko laysa ala al-arshi wanda duk ya nuna cewa ya nuna haka ne anna man dalla al-khalqa ala anna Allah laysa ala al-arshi wanda duk ya nuna wa halitta Allah cewa Allah ba a saman al-arshi yake ba wala fawqa samawati kuma nuna wa mutane cewa Allah ba a saman sannan yake ba wa nahyu dalika da makamantan haka bi qaulihi da maganar Allah da yake cewa ya ai Allah ya ce hal ta'lamu lahu fa faqad abada nujaa haqiqa ya ya kauce wa ka'ida wato ku duba jama'a yanzu jama'a zai yi idan za ka tabbatar da cewa Allah yana da takara zai yi ka samu hujja a cikin Qur'ani to duk wanda ya haka yayi rinto kenan abinda malam ke son ya ce idan har kana son ka nuna Allah ba a sama yake ba sai dai ka samu wani Qur'anin da ban kai hujja da shi amma a ƙur'anin Allah dai babu inda wannan karatu yake to in kuwa ka ɗauko aya a cikin littafin Allah bayan a cikin littafin Allah Allah yana tabbatar da cewa a sama yake kai kuma ka ɗauko wata aya ka ce ga ta a littafin Allah tana tabbatar da Allah ba a yake ba to yanzu don girman Allah ka yi rinto ko baka rinto ba ai ba sai ka zo da wani ƙur'anin naka na kanka da wata hujjar taka ta kanka wadda za ka tabbatar amma dai ba a littafin Allah ba to in ka tabbatar a littafin Allah shine ne ya kira ka lorinto domin ai ba zai yi kuma kai amfani da littafin Allah ka rusa aqidar Allah ba ina fata an gane malam ce to duk wanda ya kokarin haka to hakika a ba'adan nujaa ya ainihin wato nesanta ainihin annujaa abin da ake nufi da wannan maganar malam yake cewa annujaa min al-intijaa wa huwa al kala shine neman ciyawa wa masaqitul ghayth da inda ruwa ke taruwa wani minhu ahmar sai kawo ainihin magana wato abinda ake nufi da ibadin shi shine ina ne ake neman a samu abu a wuri ba da ka tashi sai ka sa aka tsallake wannan wurin misali da ita rijiya take ba nan za a nemi ruwa ba sai ka ce jama'a duk wanda ke neman ruwa ya tafi rijiya haka ya kamata ka ce ko sai ka ce duk wanda ke neman ruwa ya tafi sahara sai a ce a ba'attan nija'a wato salon magana ne da larabawa suke yi a ina ne in menene da haushe yake cewa ah, ana neman wuta a ina ne a makera ko ana zaton wuta a makera sai ka tashi a masaka to irin wannan salon magana ne duk inda ake neman gobara a ji ta tashi ina ne inda ake tsira ana hura wuta to sai aka ji inda ake saƙa yadi kuma wuta ta tashi a nan inda babu wuta a wurin kun ga abin mamaki ko to dukkan mutumin da ya zo ya ce a cikin qur'ani akwai ayar da ke tabbatar da Allah ba a sama yake ba to wannan kuma gaskiya saboda Allah ba a nan ne ake sa rai a samu ba domin a inda ake sa rai a samu abinda ake sa rai a samu a nan su ne ayoyin da ke tabbatar da Allah a sama yake don dama haka abin yake Zaman na fatan kun gane wannan sai malam yake cewa yahuwa imma mulhijin to a irin wannan hali shi irin wannan mutumin ko ya zama yana magana da alghazat ne abin da ake nufi da lagaz ko lagaza shi abin da kake faɗi ba shi ne haƙiƙanin al'amarin ba ko kun fahimta jama'a ba shi nan malam yace ce abin da ake nufi da irghaz shine ne ta'amiyatul murad wa idmaruhu ala khilafiz zahir wato ka magana sai zama abin da kake nufi ba haka kake faɗi ba wannan habaici na shiga ciki da kuma wasu irin maganganu waɗanda aka fi wato ku duba mutumin da duk zai ɗauko ayar ƙur'ani ya ce wannan aya na tabbatar da Allah ba a sama yake ba to ma yake cewa wa huwa imma mulhijin ko dai abin da yake faɗi ba haka yake nufi da wata magana yake nufi ai mudallisin ko kuma ha'inci yake yi yana kokarin kasa hujja da aya ne shi kansu ya san ba haka ne ma'anarta ba lam yukhatibhum bi lisanin arabiyyin mubin sai zama kenan bai yi magana da mutanen da yake wa magana ba da ainihin harshen larabci wanda yake bayani karara wa lazimu hadhihi maqala lazimin wannan magana an yakuna sai ya zama kenan tarkun nasu bila risalatin khairan lahum fi asli dinihim barin mutane ba tare da sakon Allah ba asalin addinin su ya fiye musu alheri li'anna maraddahum qabla risala wa ba da domin makomarsu bayan sako ya zo bayan zuwan sako kafin zuwan saƙo da bayan zuwan saƙo duk ya zama abu ɗaya yanzu kafin zuwan saƙon Allah kafin zuwan Qur'ani da ne mutane suke aiki da hankali da bokaye to kuma bayan Qur'ani ya zo kuma ce a sake koma zuwa ga hankali kaga me kake cewa kenan zuwan Qur'ani bai da wata fa'ida kenan wa inna man risala zadat hum ama sai zama saƙon Allah ya kara musu makanta ne ya balal da kuma ainihin bata ya subhanallah sai malam ibnu taymiya yace kai ce sarki ya tabbata ga Allah kai salam ya qudir rasul yawman min ad-dahr wala ahad min min salaf al-umma hadhihi al-ayat wal ahadith la ta'taqidu ma dallat alayhi ta ya za a yi waɗannan mutane su faɗi irin wannan magana bayan cewa rana ɗaya a cikin zamani manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai taɓa cewa waɗannan ayoyi da waɗannan hadisai kada ku ƙudurta abin da ke cikinsu ba ba a taɓa samun wani cikin malaman farko ya ce ko a rana ɗaya kar ku ƙudurci abin da ayoyin nan da hadisan nan suke ƙudurcewa ba lakin ne ita bin da biyu taktabiyi makayi sukun ba a taɓa samun Allah ya ce ku ƙudurce abin da kiyasin ku yake hukunta ba ba taɓa samun wani cikin magabata ya faɗi haka ba a yi ita tudu kaza wa kaza ba a taɓa samun Allah ya ce ku kudurta kaza ku kudurta kaza ba a taɓa samun wani salaf ya ce ku kudurta kaza ku kudurta kaza ya zama wannan abin kuma saɓanin abin da Allah da manzon shi suke kai fa innahu al-haqq kuma yace wannan abin ne gaskiya ba wa ma khalafa zahirahu abin duk da ya saba zahirin shi fala ta'taqidu zahirahu yace kar ku kudurta zahirin shi wanzuru ma fiha a wanzuru fiha ku rinka duban ko a yin biri ne a naku nan wan biri fiha ku dubi abin da ke cikin waɗannan nasoshi Samawa wa faka kiyasa utulukum abin da ya dace da kiyasin hankalinku fa a taku dogo ku kudurce shi wa mala abin da bai dace da kiyasin hankalinku ba fa tawakkafu ku tsayu kai kar ku ce komai ayin fuhu ko kuma ku kore shi da gargadon yadda suka rarrabu don wasu sun ce in abin ya saba ku yi shiru game da shi wasu kuma ce in abin ya saba ku ƙaryata shi sunnar rasulu sallallahu alaihi wa sallama to nan ne inda karatun da zai tashi na gaban mun zo kasan na takwas insha Allah ta'ala na kasan na goma insha Allah ta'ala kasan na goma wannan shine na tara abin da jimillar karatun nan namu yake so ya ce shine duk abin da falasifa da waɗannan mutane suke cewa bata domin inda gane bata ne suna cewa ne a rabu da qur'ani a rabu da sunna a rabu da shiriyar magabata wajen gano Allah da sunayen shi a kama tunanin hankali wannan ita ce tsaya Allah madaukakin sarki ya taimake mu kuma Allah madaukakin sarki ya tabbatar mana da ainihin wato tabbatar da mu a san wannan gaskiya tare da ƙara mana ƙarfin imani da ƙarfin gwiwa yana ba mu saurara a nan insha Allah ta'ala idan da wani mai tambaya sai gabatar insha Allah ta'ala na'am wa السلام ورحمة نعم na'am a ban san haka ba a ban san wannan a cikin aƙida ba abinda nake nufi ne wannan abin ba shi da wani asali a cikin aƙida ba don komi ba saboda babu inda nassin alkur'ani ko sunna suka yi ishara zuwa ga cewa babu yadda za a ka girma sai ka yi cuta agana ko ɗan rani ko ƙyanda babu yadda haka za a ce dole ne waɗannan cututtuka ne waɗanda Allah yake saukar da su ta hanyar wasu sabbida idan Allah bai nufi su same ka ba sai a ce dole sai ka yi misali ya zo cikin hadisi annabi ya ce babu wani ɗa da za a ainihin haifa sai ainihin wato a shedan ya yi ƙoƙarin sukar shi haka ya tsikare shi wato ya jefe shi haka da hannu to yanzu kun ga wannan ya tabbata a cikin sunna to akwai inda shari'a ta ce babu wani ɗa kafin ya girma sai ya yi cutar agana ko ɗan rani ko makamanta haka waɗannan cututtuka ne waɗanda an yi ƙoƙari ma za a iya kashe su a iya maganin su don haka wasu ƙasashe ma ba san su ba su ma san suna faruwa ba Allah madaukakin sarki ya na'am za mu gane cewar da aka yi idan annaba ta tashi wani da yi eh duk wanda an nagara ko kuma wasu su shiga eh tsoron ka a yada ta wannan yake tabbatar mana da hadisi ya tabbata akan haka yana nan cikin sunan tirmidhi da karanta littafin ahkamul jima'i za ga karin bayani akan shi abin da ake nufi da idan annoba ta faru ta cuta kamar amai da gudawa ko ciwon kai ko zazzabi ya zama annoba a gari kada wasu baƙi su shigo garin don kar su shigo su kamu kada wasu 'yan garin kuma su fita daga garin su kuma kar su je sun ɗibi cutar daga nan su je su yaɗa ta abin da wannan nasu yake nufi shi ne, ɗan adam yana daga cikin asbab sabubban da cuta take iya yaduwa Allah ya yarda da cewa cuta tana iya yaduwa ta hanyar wasu ɗan adam ɗan adam kenan na'am na'am idan

shine abin da ya sa idan wannan ya kamu sai a ce a kai da shi gefe guda shari'a ta yadda da wannan kenan da wani ɗayan su bai kamu ba babu lazumi akan sauran za su yi ina fata an gane wa alaikum salam yana nufin ba ta tashi da kanta domin hadisan sun zo guda biyu ne wannan hadisi yana cewa cuta ba ta tashi la'adwa wato cuta ba ta tashi ta koma kan wannan wannan hadisi kuma annabi sallallahu alaihi wa sallama yace firra min al majzum firaraka min al asad idan ka ga mai cutar kuturta to ka gudu daga gare shi yadda kake gudu in ka ga kuturu me annabi yake gudu a cikin eh eh kamar yadda kake ka gudu daga gare shi kamar yadda kake ganin ainihin zaki idan ka ga zaki kana gudu idan ka ga mai cutar kuturta ka gudu daga gare shi wannan yanzu hadisi yana ishara kaka kamu to yanzu wannan hadisi yana tabbatar da ashe ana iya kamuwa da kuturta yayin da kuma wancan hadisi yake cewa cuta ba ta abin nan sai malamai suka ce wancan hadisi na bayani ne akan cewa cutar ba tashi take da kanta daga jikin wannan ta koma wannan ba don inda daga kanta ne kutare nawa ne suka haifi 'ya'ya suka zama lafiyayye suna da yawa amma kaga nonon ta zai sha ita za ta ɗauki abinci da hannun na kuturtar ta bashi amma ba zai kamu ba to ashe wannan yake nuna ne ashe da cutar ke kama mutum da kanta da dukkan ɗan kuturu ya zama kuturu amma da yake ba da kanta take ba fa tana yaduwa ne da izinin Allah to shi ne la'adwa cuta ba ta yaduwa sai da izinin Allah to amma can kuma an tsare maka imaninka ne kar ka zo ka zauna ka cuɗanyi da kuturu wani abu ya same ka ka ce ka ga kuturun nan ya saka min kaza nan kuma ya zama ka kawar da saka cuta da gawa daga Allah ka koma da ita kan kuturi sai aka tsara imaninka a ta haka malamai irin su ibn Farak malamai su irin su Tahawi suka rubuta littafai mushkilul asar da makamantan su don su bayyana hadisai biyu in sun zo suna karo ba ainihin karo bane matukar sun inganta ingantattu ne kowanne ga ma'anar shi na haka abinda da alakar wannan babin da karatunmu na aƙida shine babu wanda ke saka cuta sai Allah cuta ba ita take saka kanta ba ba ita ke ta da kanta ba Allah ne ke halittar ta Allah ke fayar da ita Allah ke ɗaukan ta ya saka ta jikin wani amma daga cikin sabibban da Allah ke amfani da su wajen yaɗuwar cuta akwai hanyar amfani da sirinji akwai iska akwai hanyar cuɗani to sai a ce to ku kiyaye hanyoyin da ba su sabbaba shikenan na fata an gane na'am na'am Gracias.